daya bayan sati biyu wata daya kana kai ziyara kana musu addu'a wassalamu alaihi in ka je kuma kai sallama wa du'a'i da bude da masa addu'a kamar yadda ahadul hayyu sahibahu kamar yadda rayi yake zuwa ke ga yadda dan uwansa rayi to haka bayan ya mutu kuma ana son ka rinka kaiwa gabar ziyara kana masa sallama kana masa addu'a kar abuta da yake da mutuwa a'a ta ci gaba dai أول ذلك تعاهده في بطنه وتذكيره الآخرة ما نجد فرق أبن دي كما تأفاري شين تعاهده في مرضه lokacin da mutum ba da lafiya a rinka kai masa ziyara wa tazkiruhu al-akhirata a rinka tunatar da shi lahira wa amruhu bil wasiyati wat tawbati a rinka umartansa da yin wasiya da kuma tuba وأمر من أمره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه kuma a umarci wanda suke zaman jiyya cewa su rinka yawan lakkana masa kalmar shahada dan su zanto ita ce karshen maganarsa ma'ana malam yana nufin babban dalilin da yasa zai yi wannan littafi saboda sirar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mutumin da bai da lafiya a gida su ko a kuma yan an kai ziyara ba so fira ake ta yi ba sai ka rinka ta da shi ko to wani bai yi wa a tashi ko da ke dan ko da yi wa a tashi yau da wa a wani ba zai shiga a kuma da shi musamman in kira cikin magada wani muna fata dai a Allah sa a samu lafiya amma dai wannan kamar ana mutum ya rinka tuna lafiya wato kai duniya dai haka dai wato kana da abin nan ka ta da shi lahira da dai ku usulubin da zai fahimce ka da kuma ku dai da shi wasiya kun ga wasiya abu ce mai muhimmanci domin a farkon musulunci da wasiya ma wajibi sai da ayar banga da kusan kasan nan wasiya ta daga wajibi ta koma ba wajibi ba sannan kuma ake yin ta ga wanda baya cikin magana abu ce mai muhimmanci har annabi ke cewa inda zai yiwu da kowane musulmi bai kamata bai kwanta barci face sai ya rubuta wasiya ya sa ta cikin kuransa dan bai sani ba ko za a dawo da ran ko ba za a dawo Allah ya tawaffa al-anfus hina mawtiha والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون فقد تفكر lokacin da na barka kai shi ma yana da yawa ai ba ka dan wani ba ma'ana shi ba ka iya yi ne da haka in mutum zai wasiyar zai yi da kuma wasiyar nan ya kasance ya yi ga wanda dama ba ya cin gado ba a yin wasiya ga wanda yake da rabo cikin gado sai wanda aka san baya da rabo a ciki da wanda suke wasiya cewa bayan ka mutu gidanka kaza a bawa bayan ka mutu gidanka kaza a bawa ne ko gonarka a bawa ne ko rumfunan ka na kasuwa a bawa ne ko ka yi wakafin ko ka ce ka wa makaranta ko ka ce ka wa musulunci ko ka ce a gidanka na kaza ka ware shi domin marayu na addinin musulunci duk wanda aka samu mahaifinsa ya rasu yaro ne karami mahaifiyarsa ta je ta zauna har kafin ta samu wajen aure su kuma su zauna har su samu abin yi ba dai ba su aka yi kyauta ba su zauna in sun kai lokacin da za su zama mutane su yi aikin su samu nasu su tashi su ma su baro ne zauna a ciki ka iya wannan dukin ka hanyoyi ne na samun lada ga suna da yawa wani kuma sai ya ware ce shi ya ware a ga ɗalibai irin wanda za su zo gari ba su da masauki su je su sauka a wajen ba dai ta kai an mallaka mutum gida dan yana ciki ba amma ya gama da harkokin da zai ba za a ce ka tashi ba lokacin da dai ya tashi kuma wani zai amfana da shi sai ya kasance ana ci gaba da gashin sa har shekaru aro aro masu ruwa baya wannan hanya ce ta samun lada ga tanar da yawa don mutane musu fahimce ta ko wasu musulunci ya tanar da ta a rinka lakanawa kuma a rinka fadakar da mutum tuba kamar yadda annabi ya rinka fada wannan ko amminsa cewa ka tuba wato ka faɗi kalmar shahada da kuma lakanawa mutum kalmar shahada sun man nahayu an adatul umami allati la tu'minu bil ba'si wan nushur sannan shiryar annabi ta hana yin al'adu na al'ummar da ba su yi imani da tashin kiyama ba kamar wani irin al'adu min latamil hudud mutum ya rinka fuskar fuskarsa dan an yi masa mutuwa wa shakki siya ko mutum ya kirkita rigarsa ana rirke shi kamar zai shiga daji wa halqin ru'us ko waɗanda suke yin kwalkwabo dan an yi musu mutuwa wa raf'i sauti bin nadabi wan niyahati da ɗaukaka murya bin nadabi wan niyaha wannan kukan kera wana kana faɗin alherin wannan ba mu ce a ah, wani kuma ya tafi mai mun kaza mai mun kaza ko mai abu kaza mai abu kaza kana daga murya da sauti wannan dukkan su haramun ne wa tawabi'u zalika da irin abin da suke bin wannan wannan shirar annabi duk ta hana wannan wa sannan khushu'a lil mayyit sai da annabi ya sunnanta yin kuka ga mamaci wal buka allazi la sauta ma'ahu kuka irin wanda babu sauti a cikin sa wannan ka iyansa hawaye na fita zuciya na kaduwa wa huznul kal da damuwar zuciya wa kana yaf'alu zalika annabi ya kasance shi da kansa yana aikata wannan wa kulu yana cewa tadma'ul ainu lalle idanu na fitar da hawaye wa yahzanul qalbu wa zuciya kuma na damuwa wala na kulu illa ma yurdi rabba amma ba abin da za mu faɗa sai wanda Allah ya yarda da shi shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk abin da ya same ka na musiba mutuwa aka yi maka hasarar dukiya kai cuta ta kama ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum ya maimaita wannan shi ne siri abin da siriyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kunsa wa sanna li ummatihi alhamdu wal istirja'a annabi ya sunnanta al al'umma su idan an yi musu mutuwa su yi godiya ga Allah wal istirja'a kuma su yi istirja'i wato inna lillahi wa inna ilaihi raji'un war rida anillah su yarda da abin da Allah ya hukuntar wa lam yakun zalika munafiyan li damil aini dan an ce kai godiya ko ka faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ka yarda da hukuncin Allah wannan duk baya hana kuma idanunka su zubar da hawaye wannan ba laifi bane dan kai wannan wa huzunul qalbi ko zuciya ta kadu wa lidhalika kana ardal khalqi dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanto shine mafi yardan halitta fi qada'ihi cikin abin da Allah ya hukuntar wa adamahum lahu hamdan shi yafi kowa godiya ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam amma wa ma zalika baka yawma mata tabnuhu ibrahim duk da haka tare da haka ranar da dansa ibrahim ya mutu sai da annabi ya kuka ra'afatan minhu wa rahmatan lil walad dan jin tausayin yaron dan dan jin kai na annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya kuka wariqatan alai da tausaya da tausasawa gare shi amma wal qalbu mumtali'un bir rida anillahi azza wa jalla wa shukri zuciya tana cike ko da an yi da abin da Allah yi ba damuwa ake da abin da Allah yi ba wannan wani yanki ne na rahama kukan da ake yi wani yanki ne na jin kai kukan da ake yi musamman ko mutuwar yaro karami واللسان مشتغل hamdihi har harshe kuma ya shigalta wajen ambatan Allah wajen godiya gare shi ولما كان كثير من الناس اليوم بعيدين كل البعد عن هديه صلى الله عليه وسلم yayin da mutane suka zanto a yau gaba da yawa daga cikinsu sun ne sanci shirar annabi fil ibadati wajen ibadoji kulli ha gaba daya wa min hal janaiz daga ciki ko har ma akwai hukuncen hukuncen janaza mutane sun ne sance su bi sababin sirafihim an dirasatil ilmi ba komai kawo haka ba sai dan saboda mutane sun kawar da kai wajen koyon ilimi wala siyama ilmul hadith musamman ma kuma ilimin hadisi wa sunna ilimin sunna wankibabihim ala ulumil madiyya mutane sun koma suna gasa wajen koyon ilimin sana'a shine al-ulumil madiyya wal amal li jam'il mal suna ta zage dan tsaye wajen yin aiki dan tara dukiya wannan shi yasa mutane sun kasa fahimta addini yayin da al'amari ya zanto kamar haka faqad talaba minni ba'dul a'izza hakika wani dan uwa ya ne ba daga gare ni bi munasabati wafatihi da qaribatihi sakamakon mutuwar ɗaya daga cikin yan uwansa yawmul juma'a ranar juma'a 11 ga watan rabiul akhir a shekara ta 1373 ya nemi an aza'a risalatan mukhtasaratan fi adabil janaiz fil islam cewa me zai hana in rubuta masa wani ɗan littafi da zai kunshi shafuka kaɗan dangane da ladubban jana'iza tun daga wanka zuwa likafani zuwa ga sallah zuwa ga ta'aziyya zuwa ga ziyartar kabari in dan rubuta masa ɗan wani littafi kaɗan akan wannan matsala ya nemi wannan lokacin an yi masa mutuwa li yaquma huwa aw ghayruhu bi tab'iha dan saboda ya samu dama wallafa wannan littafi ko wani cikin yan uwa ya wallafa shi a buga shi wa tawzi'iha da raba littafin allan mujtami'in litaziya kan dukkan da suke zuwa wajen ta'ziya duk wanda ya sa ba shi kofin littafi a ce to gashi da annabi wajen abin da ya shafi hukunce hukuncen jana'iza fi ayyami al-mutadati indahum a cikin kwanakin da ake yin jana'iza don a raba waɗannan littafi mabutani man fursatu ya yayi wannan ne dan ribanci wannan dama ta taruwar da mutane ke yi li tarifihim bi sunnati nabiyihim ya sanar da su sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hatta yastamilu biha har su samu daman yin aiki da ita wa ta bi hadiha har su samu samun shiriwa da shiriyar annabi wa yastaniru bi nuriha su haskaka da hasken sunna wato wani ne ke ne mai wallafa wannan littafi cewa ka dan rubuta mun dan littafi dan in buga shi irin wannan ababai ne mu ma yanzu da a nan gurin kanmu bai waye ba kansu sosai buga littattafai da waɗanda Allah ya bai wa hali sai kaɗan daga ciki an samu da waɗansu masu hali sun buga littattafan malam abubakar mahmud guiko Allah ji kansa da gafara kamar littafin radul azhar waɗansu sun buga shi da yawa to irin waɗannan da ire-iren su duk wanda ya wani littafi mai amfani jama'a za su amfana da shi da dukkan yaren da yi in dai musulunci zai amfana da shi kana da dama ma ka ɗauki wannan littafin ka ba waɗansu malamai da kai da su a duba shi a ga gyare-gyaren da ke ciki dan kar a buga da kuskure ka ɗauki nauyin bugawa alheri ne mai yawa ka kawo wa musulunci amma a nan yawanci ba mu saba da wannan ba yanzu misali a saudiya za a ga littattafai da dama malami zai littafi mai kyau sai wani mai dukiya ya zo ci ya ɗauki nauyin buga littafin a buga masa dubu biyar wani ce a buga mun dubu goma wani ce a buga dubu kaza kuma a raba shi kyauta sai ga ana rubuta yuwazza'u janan wala yuba'u wannan littafin kyauta za a rabar kar a sayar amma in yi zoron mu sai mun saya a kaso kuri ko bakin masallaci yanzu haka duk akwai littafin da za ku zo nan da su makaranta asali an buga tambarin yuwazza'u janan wala yuba'u amma da ya shigo nan ta hanyar waɗansu ƙungiyoyin addini ta hanyar waɗansu makarantu sai su kai kaso kurmi akwai irinsu da dama akwai wanda aka baiwa littattafai na qur'ani a nan kasar fa rabida ta bayar littattafai na qur'ani wannan na madabar fahad mai tarin yawa fiye da dubu arba'in amma duk gaba daya ce fana da su haka irin wannan kuma suna ta faruwa ma'ana da abin da nake so in ci a nan gurin idan aka samu wani littafi mai fa'ida sai mutum ya samu daman aikin alheri ta wannan musamman in mutum na da hali musamman in littafin nan ya danganci ya da wata koyarwa daga cikin shigar annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka yana neman buga wannan littafi in yi wannan littafi dan shi ya samu damar buga shi ya raba shi da sauran jama'a wato wani abin mamaki da ya taɓa faruwa wata rana akwai wani ɗalibi da muka riske su a jami'a masu suna gaban mu sosai da sosai yan kasar abin nan kotunan ne nan gudu to ni dai a cikin ɗalibai da na gani a madina ban ga ɗalibin da yake da littattafai irin nashi ba shi duk kuɗin da ya samu littafi yake saya to wani abin mamaki da ya fara ko wata babbar maktaba wata wani kantin sayar da littafi a madina maktabatul imani wata rana ya samu kuɗi don saboda yana da aure kuma yana masarsa lokacin nan to duk wanda yake da aure yake masarsa ko ɗinsu kudade da ake ba su na haya da waɗansu alawansu da ake ba su na sayar da littafi kuɗi ne mai yawa sai ya je labarari ya ɗauko wani littafi ya ajiye ɗauko wani littafi ya ajiye har sai da ya tara littattafai na riyal dubu goma sha ɗaya riyal goma sha ɗaya yanzu yan wafa sun fara bugawa da calculator ko su ga naira nawa kenan ya shiga ciki kuma yana zaɓo waɗansu sai wani mai ah, mutum ya zo da sai ya shigo cikin labirin da sai ce ya wannan fa sai mai littattafai ce a ah, karkata ba wannan sai ce a ah, ba na sayarwa ba ne bai ce a wani ne ya ware su gefe guda yana so zai saya yace yana da su yace ai dalibi ne a jami'ar Madina yace na ke ce ga yace a ciki yace nawa ne kudin su yace ai kaza ne kudin sai dubu goma sha daya sai kirgo da dubu goma sha daya yace shi to gashi na biya masa sai ba zai silale ya fita bai dama dawa ya same su <laughs> sai Abdurrahman yazo sai aka ce masa ai gashi wani ba Allah ya sai ya sai maka wannan real dubu goma sha daya sai ya bada ya sujudu shi guri sai ya sake koma dai ya tawo sai da ya sai dubu goma sha daya ne mutumin kotona ne saboda haka ya kasance Allah ya bashi karatu sosai ga shi masters kawai akwai mutanen da irin yan gata din na yayan masu arziki da waɗansu suna masters waɗansu suna PhD za a ba su irin academic dissertation din na ba sa iya rubutawa sai kawai a zo sai ce kawai rubuta maka shi yana ganin karuwar da zai ta ilimi yake so ba ruwan ya san zai bincike dole zai karu to ya rubuta irin wannan na masu PhD da masu masters bai da goma sha biyar kuma duk wanda ya rubuta yana da kwafi a library din sa kaji inda himma take malam nasri da labari cewa ma annani kad ba kuntu kad ba sattu ta'alifa ba'd al-musannafat al-ukhra duk da cewa na shagalta da wallafa wadansu littattafai fa kad wa'atuhu khairan sai ne masa alƙawarin alheri lima fi zalika min at-ta'awun ala ihya'i sunnah wa imatati al-bid'ah saboda wannan kamar wata taimakin kene ya ce wajen raya sunna da kashe bid'a tu ila daga ragabati dan haka sai ne gaggawa wajen ansa bukatarsa wa za talibatihi wajen kuma an sa masa abin da ya nema walakin ni ma kintu ashra fi dhalika hatta tabayyana li anna al-amra ab'adu min an yatahaqqaqa bi tilka sura fara aiki ke da wuya sai bai yana gari na filin cewa kai wannan aiki fa ba zai iya yiwa a gama cikin kwanakin da yake so ba kwana uku ko hudu ko biyar kafin a gama ta'aziyya ba zan iya rubuta littafi wannan ba saboda yana bukatar lokaci mai tsawo وأوسع من أن يجمع في رسالة توزع على الناس في مثل تلك المناسبة aikin ya fi faɗin a rubuta wani ɗan ƙaramin littafi da za a mutane babban littafi yake so ko yaya wa zalika li anna adabal janaiz wa ahkamaha kathiratun jidda saboda hukunce hukuncin janaza suna da yawa ƙwarai da biski. wa qismun kabirun minha mimma ikhtalafat fihi aqwalul ulama wa tadarabat hawlahu al-ara' da yawa daga cikin hukunce-hukuncen akwai maganganun malamai suka sha bamban sabani daban-daban فمنهم من يحرم شيئا والآخر يبيهه ومنهم من يوجب شيئا والآخر لا يجيزه ومنهم من يراه سنة وآخر بدعة وهكذا ذهب مسألة ديا wani malamin ya ce haramun ne wani ya ce a halal ne wani ya ce abu kaza sunna ne wani ya ce wannan abin bid'a ne wani ya ce wannan abin wajibi ne wani ya ce ba wajibi ba haka matsala kowace sai ka samu akwai sabani to kai ko idan ka zo bincike ga ka'idar research na ilimi sai ka tabbatar da wani magana ce mai rinjaye kuma saboda me saboda me ta zama mai rinjaye kaga aiki ne ba karami ba kama huwa shanu fi kathirin min al-masail al-ukhra fi abwab shari'a kamar yadda dama haka lamarin yake cikin mas'aloli da dama a cikin babin shari'a مصداقا لقول الله تعالى ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك كما الله يجي بلا su gushi ba suna safani sai wanda Allah ya ji kansu لذلك كان لابد قبل كل شيء من جمع مفردات مسائل الجنائز yace farko kenan abin da zan fara yi dole in tantance adadin mas'alolin da suke shiga babu jana'iza dole sai na tantance mas'alar idan mutum to ga mutum ya mutu rufe idansa da ake yi jimke bakinsa da ake yi lullube shi da ake yi sannan kuma bayan an lullube shi kafin a zo ya masa wanka shin ya halatta a zo a bude shi a sumbance shi ko bai halatta ba sannan wanka waye zai masa wanka muharraminsa ko wanda ba muharraminsa ba wa aka fi so yayi wanne ne ke bi masa idan an zo wankan za a iya da sabulu ko ba za a yi ba me hukuncin yi da sabulu waye yace za a yi waye yace ba za a yi ba me dalilin ko wanne sannan so nawa za a wanke shi so uku ko so hudu ko so biyar ko so shida ko so bakwai sannan bayan an gama wankan da yaya za a kyafe shi a wace sifa za a yi masa wanka sannan kuma likkafa ne tufafi nawa za a yi masa uku ko biyar ko bakwai wani irin tufafi fari ko ba dole bane sai da fari kaga wannan mas'alolin kirge adadin mas'alolin da za su shiga na farko aikin da ya fara yake na kaga yana bukatar tunani dogo ko to sannan sai a zo kowace mas'ala menene maganganun malamai akai menene dalilin su wace magana ce mai rinjaye wani hadisi aka kafa da ita hadisai ne masu kyau ko hadisai ne zai fai da haka ce farko ɗaiɗaikun matsalolin a tara su sannan dirasatu dirasatuha dirasatan a ayi musu karatu na tabbu ya tatabbu adillati al alaihi min minha abu dalilan da aka kafa da su wa naqdiha a zo abu wannan hadisan a rairabe daidai na daidai a tabbatar da shi na kuskure a kautar da shi ala dawi ilmai usul hadisi wa usul fiqh gurgudan bin kaidoji wajen ilimin hadisi da ilimin kaidoji na usul fiqh wa ikhtiyar ar-rajih minha da zabar magana mai rinjaye duna ayi tahayyuz li mazhabin muayyan ba tare da nuna ra'ayin riko ga wata mazhaba ba dan mazhabar da ya kasance ta fi hadisi mai karfi muna tare da ita shine ra'ayin albani wa ba'da injazihi yumkinu yace دون تعيين لمدى مبين أو تأثر بآلة سيطرت حتى صارت كأنها دين يجب أن ينتبه ba tare da kallon wata mazhaba ba ba tare da kallon wata al'ada da ta mamaye mutane ba har ta zama kamar addini wanda wajibi ne a bishi ba ruwan mu da al'ada ko kuma abin nan ma'ana yana so ya nuna abin da kawai da nuna shi matsalan da hadisi ya goyi bayan ta ومما لا يخفى على أهل العلم الذين talifa التأليف أن تحقيق مثل هذا amali. yatatallabu sa'yan hafifa yace wannan abu ne a fili ga dukkan wanda ya taɓa yin wallafa irin wannan aikin da na ambata yana bukatan aiki jawur wa juhudan baliga da ƙoƙari mai isarwa wa sabaran jamila da haƙuri mai kyau wa zamanin madida yana buƙatan kuma lokaci mai tsawo wa ba'da injazihi yumkinu ta'lif ar-risalati al-matlubati bi suratin tatma'innu ilayha an-nafs wa yansharihu laha as-sadru wa ya'zumu biha an-nafs bayan an yi wancan babban aikin to ta iya iya yiwa sai a zo a takaice shi cikin dan karamin littafi kenan a yi summarizing din shi zan dan karamin littafi kamar yadda wancan ya nema amma dole sai an yi babban wanda da shi ne za a samu kofar yin karamin لذلك فقد ذكرت لأخ المشار إليه خلاصة هذا معتذرا فقبل عذري جزاه الله خيرا ولكنه عاد يطلب مني الشروع في هذا العمل وهضني عليه wa balagha fihi rajiyan minhu khairan kathira yace dan haka wannan shine uzurin da na bai wancan dan uwa bayan da da an su bukatar sa sai na bashi uzurin sai kaga aikin nan ga abin da yake bukata shi kuma ya karbi uzurina yace to duk da na karbi uzurinka amma dai wannan aiki ya kamata a yi al'ummar musulmai shi ka je ka yi shi daga nan ko zuwa wani lokaci ne ba lalle ne sai in ni ne zan buga shi ba fastakartu Allah albani yace sai na yi istikhara na nemi Allah ya bani zafi shin ya kamata in yi wannan aiki ko wani na ne ya kamata ya tashi ya yi shi haka malaman da suke ba da kai tunanin aiwatar da abu zaka ce bari in yi sai mutum ya yi istikhara tun da Abdullahi bin Mas'ud ya ce annabi yana koya mana istikhara Abdullahi bin Abbas ko Ibn Mas'ud ya ce annabi na koya mana istikhara kamar yadda yake koya mana sura a cikin alkur'ani duk abin da za yi sai sun istikhara sayan gida istikhara tashi daga wata unguwa zuwa wata unguwa istikhara sayan mota istikhara mashin keke istikhara sayan gona istikhara yin aure istikhara ko me gashi wallafan littafi imamu bukhari ka duba hadisin da ya wallafa cikin littafinsa kowane hadisi ɗaya kafin ya rubuta shi sai da ya nafila raka'a biyu kuma yi istikhara hadisai dubu ne a cikin littafi kowane hadisi ɗaya fa sai da ya sallan nafila raka'a biyu kuma yi istikhara kafin ya rubuta shi wankabamtu ala na ci gaba da yin karatu wal muraja'a da bibitan littattafai qurabata salasta ashur har tsawon wata uku a amadu fiha wani hara nahara ina ta karatu dare da rana abinda naga ina bukata in sajjala ina rubutawa ina karantawa ina rubutawa illa ma la budda minhu min al-amal fi sai dan lokacin da nake warewa sana'a ta ta gyara agogo wannan min ladhi la gina ni anhu li rabati lirahati jismi ko dan lokacin da nake warewa da in yi bacci in samu nishaɗi. hatta tamakkatu min idad hadha alkitab alladhi da yaday alqari alkarim har na samu daman yin wannan littafi da yake hannunka ya kai dan uwana mai karatu ولقد كان يتطلب من الوقت اكثر مما قدر له wannan wata ukun da nayi ya kamata a ce littafin ya zarce wata uku laula anna kisman kabiran min masailihi wa hadithihi kana kadir kana muhaqqaqan indi fi ba'd tasaniki sai da yawanci mas'alolin da ke cikin littafin na yi magana a kansu cikin waɗansu littattafai na da tunan riga an buga su waɗansu hadisan na yi magana a kansu da haka yanzu sai dai in tattaro sun zuwan tara su a nan gurin tun da littafi ne guda da ya shafi hukamar zira'i su ko tun nan raba su cikin waɗansu littattafai daban-daban to wannan sai ya takaice mun tsawon aiki aikin sai zan tona iya yi cikin wata uku kaɗai ولذلك تراني أهيل عليها في بعض المواطن منه da dama shi yasa a wani lokacin idan na kawo hadisi ba tare da sai in ce maka duba cikin littafi na na kaza nayi magana kan hadisi wannan ya take ce masa aiki kore ولقد حاولت أن أستكفي فيه كل ما له علاقة بموضوعه nayi kokari in ga na bi diddigin kowace matsala da suke da alaka da mawdu'in littafin shine jana'iz min al-masail allati laha dalilun min al-kitabi was-sunnah amma daga cikin matsalolin da suke da dalilai daga qur'ani da hadisi wa aratu amma kana mustanaduhu mujarradar ra'ayi dukkan matsalan da ba qur'ani da hadisi akan ta ra'ayi ne kawai ina kyale ta gefe guda ba na da magana akan ta li'anna al-mawdu'u ta'abbudi mahd saboda wato mawdu'i ne wanda ya shafi ibada tsantsa la majali lil qiyas fihi ba wani majali na qiyasi a ciki illa ma la budda minhu min al-qiyas al-jali' sai dai kiyasin nan da ake kira kiyasin dali wanda walau usul fiqh sun san shi wa awratu fi awwalihi ba'd al-fusul wal masail allati la tuzkaru 'adatan fi bab al-janazati min ammati kutub al-fiqh farkon littafin na fara kawo waɗansu matsaloli wanda kwata-kwata ba a ambatan su ma a babin jana'iza a cikin dillata ta mafi ba za a kawo su a babin jana'iza ba amma ni na kawo su a nan gurin saboda ina ganin sana da alaka da mutuwa don haka na kawo su kamar me shi ne ke cewa misalul wasiya kamar maganar wasiya ba ka ganin malamai suna kawo maganan wasiya cikin babin jana'iza amma shi ya kawo ta babin jana'iza da dai wasiya da mutuwa da gado duk an kawo su a cikin aya ɗaya saboda haka lalle tana da alaka da jana'iza wa alamati husnul khatima da alamu da ke nuna mutum ya yi kyakkyawan cikawa wani hawa zalika da makamancin haka wa ba'dhu qad la yuzkaru fiha aslan akwai ma matsalolin da ba a ambata su sam misalul fasli kamar fasali na biyar da na takwas da na tara da mas'ala ta talatin da mas'ala ta arba'in da bakwai ta saba'in da hudu da matsala ta tasa'in da takwas da tasa'in da tara da ta ɗari da biyar da ta ɗari da bakwai da ta ɗari da goma sha uku da ta ɗari da ashirin da biyar da sakin layi na bakwai cikin matsala ta ɗari da ashirin da takwas wannan duk ya bada lambar su zamu zo mu karanta su nan gaba irin wannan kwata kwata ba ka ganin ba malaman fiqh kuma suna ambatan su cikin littattafan su ba ma a cikin akabul jana'iz ba littattafan ba a kawo ba amma kuma suna da alaka duk da wannan mawdu'i din na kawo su ma ahammiyatiha ga su ko ne masu muhimmanci wa kasarat ibtila'in nas biha da yawa kuma mutane ana jarrabansa da su suna bukatar su ji ra'ayin shirya a ciki amma malamai ba sa kawo su wa tawaturul ahadisi biha kuma ga jabo mamaki suna da hadisai mutawatirai wanda ya kamata a ce an kawo su da haka gaskiya littafi ne wanda yake jami yana cikin littafin da shirar sun labari ke takama da shi cikin wa wastauhaitu tartibahu min alwaqi wajen jera littafin sai na nemi in jeran tashi gurgudan abin da ke aukuwa ba gurgudan mai malamai suke kawowa ba yawanci malamai in suka tashi kawo babul jana'idi zaka suna magana ne kawai daga daidai lokacin da rai ya fita daga jikin mutum mai za a fara yi sai su ce su ido da ya bakinsa kaza suna ta kawo wannan haka suka saba amma ya ce ni sai na kalli farkon abin da ke fara faruwa kafin a zo mutuwa shi ne mai galibi ne rashin lafiya to sai a yi magana akan mara lafiya wani me ya kamata ya siffanta da shi na haƙuri sannan irin rashin lafiya ta yi tsanani ka iya yin fatan mutuwa ko ba za ka yi ba me ra'ayin shari'a akan wannan sannan an ce zaka gina komai akan alkhawfuwar raja amma in kana jin cewa kila mutuwa ta zo me ya kamata ka za alkhawfu zaka rinjayar ko ka zaka rinjayar wannan da sauran waɗannan matsaloli duk ya kawo su wanda kafin ma a je ga mutuwa wanda yawanci malamai ba su samu kawo irin wannan ba فافتتحت بفصل ما يجب على المريض farkon abin da yake wajaba kan fasalin farko kenan me yake wajaba ga mara lafiya من الرضا بالقضاء والصبر على القدر وترك تمنى الموت وأداء الحقوق والوصية والإشهاد عليها kamar yadda da abinda Allah ya zartar yin haƙuri kan kaddara barin burin mutuwa da kuma ƙoƙarin bayar da haƙƙi idan yana kan mutum da kawo kana cikin lafiya sai ka madadin haƙƙin da ke kanka ka zirfafiya wannan duk zai kawo dalilai na shari'a akan irin wannan da hadisai da dama da suka faɗakar kan wannan wal wasiyyati wal ishhad ilaha da kuma bayar da wasiya da kawo shaidu kan wasiya na biyu talqin al muhtadir mara lafiya za a rinka lakana masa kalmar shahada wa ma ala man hadarahu min al talqin wa amrihi bi shahada kai majiyaci me ya kamata kai wajen yi masa talqini da kalmar shahada sai kawo wannan babu na uku ma al hadirina bada wanda ke majiyaci bayan mutuwa ne farkon abin da zaka fara yi min gamza ne wajen rantsa ido wa du'a lahu da yin addu'a wa tagfiyatihi da lullube shi wa ta'jil bi tajhizihi da gaggawar masa wanka da kafani wal mubadarati li qada'i daynihi da gaggawar biya masa bashi tun kafin a je ga gunne shi duk wannan wadan sababai ne da duk zai zo magana kan su filla filla sun ma juzul hadirin wa ghairihi sannan kuma me ya halatta ga waɗanda suka zo jiya ko waɗanda aka ba su labarin mutuwa sai ka zo gidan tun kafin mutum ya mutu me ya halatta yi. min kashfi wajhihi yana da ka iya bude shi ka ganshi don kai masa ganin karshe wa takbilihi da kuma ka iya sumbantar shi kamar yadda abubakar ya lokacin da aka ce masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana shigowa ɗakin aisha annabi da lullube sai ya bude shi sai ya ji wani irin kanshi yana tashi sai ce tabta hayyan wa bayyitan ya rasulullah kai shi kake lokacin rayuwarka har ma ka mutu ma ka dina ba bakin Allah sai ya sumbace shi ya sumbaci gawar annabi sallallahu alaihi ma'ana to wannan ya halatta aiwa kowane mamaci ko bai halatta ba duk bayani da su wal bukai alaihi da yan kuka thumma ma yajibu ala qarbil mayyit sannan abin da yake wajaba kan wato makusantan mawaci min sabri cewa su yi hakuri kan su raki wal ridha bil qadari da yadda da abin da Allah ya kaddara wal istirja'i da yawan maimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ihdadil mar'ati ala zawjiha da takaba da ya kamata mace ta yi dan ta kaba mace ce kawai take yi ko da yake in makusanci ne ya mutu ba miji ba ta iya miji kuma kawai ake wata kaba sai dai in makusanci ne ta iya yin ta kaba sai dai ba za ta wuce kwana uku ba ma'ana duk wani rashin ado da za ta yi kare wuce kwana uku da wuce da kwana uku sun wuce sai ta ci gaba da ado amma in miji ne ko sai ta yi mai arba'atu ashirin wa ashirin. ba kulli ba turare ba man shafawa mai kanshi ba turare mai kanshi ba jagira ba gasar ba ba dai wani ado sun ma yahrumu alaihim sannan abin da yake harama ga abin da yake zama haramun ga su yan uwa minan miya hati wa darbil hudud wa shakkal jiyu kamar ya ga tufafi ko marin kai ko kokan kera wa gairi dalika da makamancin haka kamar aiki alal mana'ir akwai wanda suke hawa kan sauro ma suna falla kuka wai dan aji sun man na'ayul ja'iz sannan wani irin kuka ne wanda ya halatta sannan kuma alamatu husnul khatima sannan kuma sara'ul nasi alal mayyit in mutum ya mutu ana cegonsa wannan me yake nunawa sun ba gusul mayyit sannan wanka wanki yadda za a yi masa wanka wa haka za haka dai ne jujjera ababen ila dafani har ya zuwa dubunnewa ziyartar kuburi da ziyartar kaburbura wacce ziyara ce ta sunna wacce ce ta bid'a wacce me ya kamata kai in ka je kaburbura na ziyara da sauransu wa qatamtu bi faslin khatim bi badal janaiz sai kuma na zo na rufe shi da wani fasali na musamman a ƙarshen littafin shine wanda yake magana akan bid'o'i na jana'iza istawabtu fihi jami'a ma waqaftu alaihi min al na kawo dukkan bid'o'in da na taba sani mansusan alaihi wanda malamai suka ambata fi kitabin min kutubi ahlul ilmi qadiman wa hadisan cikin littafan ma abuta ilimi a da ko yanzu aziyan kullu bid'atin ila mawdi'iha an kutubihim kowane abu na sunan su bid'a ne sai na baka reference na baka littafin da shafin dan kai maka je ka duba wa ma lam yuza ilaihim abinda ba danganta ba zuwa ga wani malami ko huwa mimma yahqu al manhaj al ilmi fi usul al bid'a annahu ka gana kawo abu na ce bid'a ne amma ban ce ga ya faɗa ba to na bi ka'idar da malamai suke shimfiɗawa wajen tantance sunna da bida'a. sai na ga wannan ya hau kan sikelin sunna ne bai hau kan sikelin suna ya hau kan sikelin bid'a ne bai hau kan da suna ba sai na hukunta cewa bid'a ne wannan ko wani bai riga ni ba zan faɗa ka na dai tsura kan sikeli na ga bai hau kan sikelin suna ba ni lam ara man nassa minhum alaiha sai dai duk da ban ga wani yayi magana akai ba na kawo amma dai na kawo wa kasirun min hamin badai ila asr al-hadir musamman ma bidoyi irin na wannan zamanin wa inni la as'alu Allah tabaraka wa ta'ala an a bi hadha al-kitab kullu man qara ina fatan Allah ya amfana duk wanda ya karanta wannan littafi wa yaktub li ajrahu ne kuma Allah ya rubuta min ladansa wa mithluhu liman kana sababa ta'lifi haka Allah ya rubuta lada wanda ya zanta sababin wallafa littafin wanda ya bada shawara kaga wanda shawara din ma da amfani haka Allah ya rubuta wanda ya inda hu sami'u mujib lalle Allah mai ji ne ko mai ansa addu'a ya rubuta wannan mukaddima ranar 24 ga watan Muharram a shekara ta 1388 wato yau kusan shekaru 30 kenan ko domin a da 88 ya zanto can ga shekaru 22 ga shekara 16 ya zama nawa kenan 40 ko to da rubuta littafin ke nauyi shekaru arba'in ke saboda haka wannan shine karshen mukaddimar da ya yi ta littafin bi idinillahi mako mai zuwa sai mu shiga cikin sulbin littafin kai tsaye daga matsalolin farko da sauransu Allah shi mana gaban katar abinda duk za mu faɗa ko muka faɗa ya zama Allah sa ya zanto daidai wanda muka yi na kuskure ko wanda za mu yi nan gaba kuma Allah shi ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ma رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله matashiyar magana mu ta farko cikin wannan littafi ma yajibu alal maridi ma yajibu alal maridi menene abin da yake zama wajibi a bisa ga mara lafiya mutumin da ya samu halin rashin lafiya a gida yake ko a asibiti mai musulunci ya tanadan masa ya rinka yi an gane ku abu na farko alal maridi an yarda bi qada'illahi wa yasbir ala qadarihi wa yuhsinu adh-dhanna bi rabbih dhalika khairul lahu alal maridi an yarda bi qada'illah lalle wajibi ne bisa da mara lafiya ya yarda da abinda Allah ya zartar ya hukuntar a kansa na wannan cuta da ke damansa ya tabbatar cewa cuta daga Allah subhanahu wa ta'ala take shi ya kaddara za ta same shi wani mutum cikin mutane bai sai cutar da shi ba in ba da izinin Allah ba kada ya dauka wani da yayi masa yasun ko wani da yayi masa magani ko wani da yayi masa sammu ko wani da yayi masa wani abu ya yadda cewa ubangiji ne ya hukuntar duk tsafin mai tsafi ko taddabarin mai ba baya iya cutar da kai sai da izinin Allah wa ma hum bi bihi min ahadin illa bi idnillah ba wanda yake cutar da kai sai da izinin Allah da haka in ka samu kanka halin rashin lafiya farko mutum ya da wannan qada'i ne na Allah haka Allah ya hukunta rashin lafiya da ta same shi wa yasbira ala qadarihi ya hakuri bisa ga kaddarawar da ubangiji yayi rashin lafiya ta same shi wa yuhsinu dhanna bi ya kyautata zato ga ubangiji kada mutum ya muna zato akwai lokacin da mutum ke rashin lafiya ko talauci ya dame zai muna zato ya dauka cewa ko Allah ya tsare shi ne ya tsora masa wannan wannan muna zato ga Allah a sai ka kyautata zato ga Allah malai ce ta khairul lahu hakan shi ya fi alheri ga mutum saboda me qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له duk matsalar da zai kawo sai ya kafa maka hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko da aikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban li mu'min abin mu'min ajaban kaga nan gurin mafulin bihi ne li taqdiruhu ijab ajaban li mu'min ko kuma a ajabu ajaban li amril mu'min ina irin halin da mummuni ke ciki ko kuma ya kai abokin magana kai mamakin halin da ke ciki halinsa inna amrahu kullahu khairan al'amarin mummuni gaba ɗayansa alheri ne walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min hakan baya kasancewa ga kowa sai ga mummuni ya zanto mutum gaba ɗaya cikin cuta cikin lafiya a ce alheri ne cikin talauci cikin yalwa ya zanto alheri ne a kowane hali ba wanda ke dacewa da wannan sai ga mummuni na gari in asabatu sarra'u shakara lokacin da abin farin ciki ya same shi shekara sai ya godiya ga Allah fa kana khairan lahu yau godiya nan sai zanto alheri a gare shi dan Allah sai la in shakartum la nan in har kun ji godiya ku zo kala Godiyan nan da yi cewa ba dabaran sa bace ta bashi ba iya kasuwancin sa bane ba iya sanin hulɗa da jama'a bane ba a'a ubangiji ne ya ni'imta shi da ni'ima ba sa bace ba to wannan sai zanto alheri yayi itirafi da cancantar Allah ya yi ikirami da kudura ga ubangiji kenan sai wannan ya zanto alheri a gare shi wa in asabathu dharra'u sabara idan ko wani abu mai cutarwa ya same shi to kuma sai ya hakuri sai ya jure sai ya doki hakuri fa kana khairan lahu yin hakuri ne sai zanto alheri a gare shi idan wata cuta ta same shi ko rashin lafiya ya ta same shi ko wata hasara ko wato ainihin a wani abu ne wanda yake mai bukatar ya same shi a sakamakon hakuri ta hakan ya zanto alheri wa qala sallallahu alaihi wa sallam la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la yamutanna ahadukum kada dayan ku mutuwa ta zo masa illa wa face sai yana kyautata zato billahi ta'ala ga Allah subhanahu wataala kada mutuwa ta riski ɗaya daga cikin kukwace sai in ya zato mai kyautata zato ga ubangiji in ya samu halin rashin lafiya ne ya samu halin talauci ne ya kyautata zato cewa abin da ya sa gil rashin lafiya na sami da ubangiji ya hararo hakan ya fi alheri a gare ta haka ya murna wannan halin kaga kyautata zato amma idan mutum ya ɗauka a shi Allah ya mayar da shi baya Allah baya san kila shi yasa yayi shi shi yasa yayi shi mara lafiya kaga wannan ya mona na zato kenan ga waɗannan hadisai guda biyu wato su ne hujja kan umarnin da ba da maka farko cewa lallai ka zanto mai haƙuri ka zanto mai bi ka kadara ka kyautata zato ga ubangiji kaga wannan hadisai guda biyu da sun kunshi wannan ko rawahu ma muslimun wal bayhaqi wa waɗannan hadisai guda biyu imam muslim da imam al da imam ahmad da abubuwan ne su da haka hadisai ne guda biyu ingantattu yana fata mun fahimta abu na farko kenan shine hakuri ko abu na biyu wa yanbaghi alaihi an yakuna bainal khawf war raja lokacin da kake cikin halin rashin lafiya irin rashin lafiya da ta kai ta kawo har kana zamanin da kyar zaka ka tashi to a irin wannan hali yanbaghi alaihi ya kamata ga mummuni an ya kuna bai da kofar rada ya zanto al'amarinsa tsakanin jin tsoro ne da kyakkyawan fata ma'ana yana sa ran aljanna yana tsoron wuta lokacin da kake kan shimfiɗa da rashin lafiya ya zanto kana sa ran shiga aljanna kana jin tsoron wuta ya zanto zuciyar ka ta kunshi waɗannan ababen wannan halin da ake mummuni ya zanto kenan halin da ake mummuna ta zanto ka sanar da kanka wannan ka sanar da iyalinka haka su fahimta ka a halin rashin lafiya an gane ku ya khafu iqab Allah yana jin tsoron ukuba ta ubangiji ala zunubihi dangane da zunuban da ya riga yayi wayar tura wa tarabbihi amma nan take kuma yana fatan samun rahama da ta to ubangiji fa mai rahama ne yadda da zunuban nan kuma zai iya yafi musamman inda yau da istighfari musamman inda na yi sanarwa ne yi shelar hadisi anasin wannan ababai da muka ce mutum ya kunsa a zuci na alƙawar raja mun faɗe su ne saboda hadisin anas dan malik annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama دخل على شاب وهو بالموت فقال كيف تجدك قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف حديث من مالك يدي أن النبي صلى الله عليه وسلم للي أن الدرجة من تنبت غريك دخل على شاب ya shiga wajen wani saurayi wa huwa bil mauti a lokacin yana dab da mutuwa shi saurayin rashin lafiya ta yi tsanani yana dab da mutuwa faƙala sai annabi shi da ce kai fatar duka a wani hali ka samu kanka yanzu menene tunaninka me zuciyarka take saka maka shine ma'ana kai fatar duka ƙala